da sauran 'yan uwa da suka zo daga unguwanni daban-daban ina yi muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon ansa wannan gayyata taku a yau wannan rana ta laraba wadda ta dace da ashirin ga watan rajab shekara ta dubu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya a hakikanin gaskiya shirin da na so in yi wa wannan lacca ya kamata a ce ya fi haka amma bisa ga kaddarawar ubangiji sai Allah ya kaddara mana wata tafiya yau ni da malam Abdulwahab tun da safe muka bar gari ba mu dawo gidajenmu ba sai dab da magrib shiga gida ke da wuya ko zama ban yi ba aka kira sallar magrib to kun ga kenan akwai nau'i na gajiya akwai nau'i na rashin tara hankali wuri ɗaya dangane da me ya kamata in faɗa muku kuma kuna da haƙƙi a kaina yadda kuka taru a nan waɗansu tun magriba waɗansu kafin magrib suka daɗe a zaune na kar in yi muku maimai na abin da na riga na taɓa faɗa muku a wani zuwa da ya wuce a baya gudun kar hakan ta faru sai na bincika cikin waɗansu bayanai da na taɓa yi a waɗansu wurare da ba nan ba amma waɗansu jihohi da ba jihar kano ba na ga ya kamata in sabunta shi a irin wannan lokaci illa iyaka ko da wani lokaci idan mai magana zai yi magana ni ina cikin irin mutanen da galibin in na tashi yin magana waɗanda suke gabana suna da tasiri wajen me ya kamata in faɗa bayan taufikin ubangiji ina nufin waɗanda suke tare da ni idan suna barci akwai irin maganar da nake idan kuma idan su biyu kuma akwai irin maganar da nake idan tsofaffi ne akwai irin maganar da nake in kuma matasa ne yan gabadai gabadai ba yi da abu kirki ahmad ɗan hanbal ɗaya ne daga cikin malamai na sunna da suka gabata baya a tarihi ana masa lakabi da cewa imamu ahli suna wal jama'a mutum ne da ubangiji ta'ala ya albarkaci rayuwarsa wajen yin hidima ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa rubuta su wallafa su karantar da su ga al'umma yin aiki da su a cikin rayuwarsa kuma hakan bai zama abin mamaki ba domin imam ahmad dan hanbal daga cikin malamansa akwai muhammad ibn idris al-shafi'i kuma shi Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ɗaya ne daga cikin ɗaliban Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra ubangiji ya ji kansu da gafara gaba ɗaya Imam Ahmad dan Hanbal yana da wani ɗan takaitaccen littafi wanda ɗansa ya rubuce shi kan tsaye daga bakinsa wato daga bakin mahaifinsa wanda a ciki ya ambaci waɗansu asalai ko ka ce jigogi ko shika-shikai waɗanda aƙidar ahlus sunna take ginuwa a kai kuma wanda yake da matukar muhimmanci tunatar da junan mu su irin waɗannan asalai da waɗannan ginshikai waɗanda aƙidar ta sunna take ginuwa a kai wannan zai mana amfani da dama daga cikin amfanin da zai mana shine kore tuhumar da ake yi wa ahlus sunna idan an karanci ginshikan da aqida su take ginuwa kai sannan kuma abu na biyu shi wanda yace ya fahimci sunna din ya gane cewa fahimtar sunna baya nufin yin rajista a wata katuwar rajista ta yadda idan ka shigar da sunanka kenan ka zama dan ciki dole akwai waɗansu ka'idoji da za su kanan ka dole ka yi aiki da su ka ƙudurce su a zuci ka furta su da baka ka yi aiki da su a gabanka a ibada tsakaninka da ubangiji da mu'amala tsakaninka da mutane sai wannan ya baiwa mutane fahimtar cewa ashe aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba ta nufin wato ainihin da'awa ta baka kadai wadda babu aikin da ke gaskata ta a yau da gobe daga cikin abinda aqidar ahlus sunna wal jama'a take ginuwa akai na farko dai dukkan wata mas'ala ta addini shin mas'ala ce wadda take da alaka da kudurin zuci ko kuma aikin gabbai wannan mas'ala dole ta samo gindin zama a cikin littafin Allah da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga fahimta da fassara ta magabata na gari idan an ce magabata na gari ana nufin sahabban annabi da suka yi zamani da shi suka yi imani da shi suka mutu kan imani da tabi'ai waɗanda suka ɗofani hasken iliminsu daga wajen sahabbai ɗin da kuma duk wanda ya kwatanta ta farki irin nasu ta fuskar aƙidar zuci da maganar baka da aikin gabbai dukkan wata mas'ala ta addini dole ne a kafa mata hujja ta samo tushe ta samo asali cikin littafin Allah da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ɗaya ne daga cikin jigo na aƙida a wurin ahlus sunna wal jama'a ɗauki misali abin da ake kira shika imani waɗanda guda shida ne ta ina aka samu asalin cewa guda shida ne an samu wannan ne daga littafin Allah Don ubangiji ta'ala ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin lafazin walakin al-birra abinda ake kira aikin da'a wanda yake shine na ƙarshe wajen girma da daraja komai sai dai dawo kasa da shi abu na farko man amana billahi a samu mutum yayi imani da Allah kaga imani da Allah shine shi shike na farko gashi aya ta nuna shi a cikin suratul baqara wal yawmil akhir da imani da ranar tashin kiyama zuwanta da abin da zai wakana a cikin ta da makomar dan adam ta karshe kaga wannan ma shi shike ne na imani gashi aya ta nuna shi wal mala'ikati sannan sai mala'iku kaga shi shike na uku kenan mutum yi imani da cewa akwai mala'iku ubangiji ta'ala ya halicce su daga haske ba a siffanta su su kasance wasu maza ko mata ba sa ci ba sa sha irin yadda muke ci mu sha ba sa hayayyafa irin yadda muke yi babu sha'awa a tattare da su irin tamu wal kitabi shi shike na hudu kenan imani da littattafai da Allah ya saukar ba wani annabi face Allah ya saukar da littafi a tattare da shi sai dai waɗansu littattafan Allah ya mana bayanin su da sunayen su mun san su waɗansu kuma an ambace su a jumlace ba mu san sunayen su ba mun san at ta annabi Musa da linjila ta annabi Isa da zabura ta annabi Dawud saboda ayoyin alqur'ani sun nuna haka amma mun yi imani da cewa da annabi Shu'aibu da annabi Salihu da annabi Nuhu da annabi Lutu dukkan su an sauka masa littattafai sai dai ba mu san sunayen littattafan su ba tunda alqur'ani bai faɗa ba hadisi ingantacce daga annabi ma bai faɗa ba an ambace su a jumlace littattafai kaga wannan shi shike na hudu kenan shi shike na biyar imani da annabawa da aka ce wal mala'ikatu wal kitabi sai aka ce wan nabiyina to kaga yin imani da annaba ɗaya ne daga cikin jigo na imani guda shida wanda shine na biyar to kaga guda biyar din an ambace su anan sai ya rage imani da kaddara wanda aka ambace shi cikin suratul qamar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a can idan ka ɗauko shi ka hada anan gudun gurin wato kaga ya ya zama shikashikai guda shida kenan inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar to waɗannan guda shidan kuma sune. ne aka jimlace su a cikin hadisin Jibril wato hadisin Abdullahi a hadisin Umar ibn Khattab wanda lokacin da malaika Jibril ya tambaye annabi akhbirni anil iman sai ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kaga tabbatar da waɗannan a matsayin shika-shikai na imani muna tabbatar da su ne dan aya ta ce kuma hadisi ya ce kuma dukkan sahabbai a haka suka fahimta haka tabi'ai da tabi'u tabi'ina dauki misali a matsayin imani da siraɗi na awan ayyuka a ranar tashin kiyama ana gina imani a kansa ne dan aya ta ce ubangiji ta lace wal wazn yawma idhnil haqq faman saqalat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين lalle akwai sikeli ma'awan ayyuka a ranar tashin kiyama da za a tantance nauyin kowane aiki sai a gina tabbatar da sakamakon karshe gwargwadon yadda nauyin aikin dan adam ya nuna akan sikelin sana'an ayyuka kaga wannan za ka yi imani da shi ne ka yarda da shi dan aya ta nuna kuma hadisi ya nuna haka abin da ya shafi sallah haka abin da ya shafi azumi haka abin da ya shafi zakka haka abin da ya shafi ɗabi'u na gari da halaye na gari da ta'adu na gari dukkan su waɗannan ana yarda da su a yi aiki da su ne dan saboda alqur'ani yi kila zuwa gare su ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa gare su sannan kuma haka magabata na farko suka fahimta to wannan ɗaya ce daga cikin jigogi na aqidar ahlus sunna wal jama'a in kaga sun tabbatar da abu to qur'ani da hadisi ya tabbatar da shi in kaga sun kore sun ce babu to kuma zaka samu lalle babu shi a qur'anin babu shi a hadisin sai dai idan mutum zai yi dabara ya kawo wani abu haka a ɗauka kamar akwai amma kuma babu ɗin to yadda labarin yake jigo na biyu daga cikin abin da aqida ta ahlus sunna wal jama'a take ginuwa kai dan Allah masu kawo wannan su yi hakuri su raba shi daga baya da sun kawo nan tsakiya zamu dakata dan zai dauki hankalin mu sosai da sosai aqida ta bi a jigo na biyu da nake so in mana sharhin sa imani da ake kira imani wato abu uku ne imani abu na farko i'tiqadun bil janan abu na biyu nutqun bil lisan abu na uku amalun bil arkan wannan a wurin ahlus sunna wal jama'a shine imani kudurin zuci ta yadda mutum zai kudurce ka bautakar Allah da cancantar da a masa bauta shi kaɗai furucin baka ta yadda mutum zai furta hakan da baki a ji aikin gabbai ta yadda ayyukansa na yau da kullum za su gaskata abincin da bakinsa ya faɗa zuciyarsa ta kudurce idan mutum ya haɗa hukun gaba ɗaya to ya zama mummuni in mutum ya ware ɗaya ba ɗaya ba to shine zai zama ba mummuni irin yadda ake buƙatar mummuni ba domin in muka ɗauka imani shine maganar baka banda kudurin zuci to wannan babu banci tsakanin munafiki da mummuni munafikai ma sun furta imani da baka wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma Allah ce wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum ma yash'urun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun sun ce sun yarda manzan Allah manzan Allah ne amma Allah ya karanta sun ce da baki kuka faɗa a su baka kudirin haka ashe duk abin da zaka faɗa a baka wanda a zuciyarka baka kudurce shi ba wannan bai zama imani ba haka duk abin da zaka kudurce a zuci baka furta shi da baki aka ji ba to baka baiwa kanka kariya ba wato baka baiwa kanka wani tsaro ba dai da ka tashi ana yakin musulmai da kafirai kai ba a ji kalmar shahada a bakin ka ba babu yanda za a dauka kai mummuni ne wannan faɗa ta baka ita za ta baka kariya da tsaro ta baka tsaro ta bai dukiyar ka tsaro kada kashe ka kar a riba ribace dukiyarka a matsayin ganima sannan kuma bayan ka kudurce a zuci kafirta da baka dole ne ka aikata da gabanka a ga baka sakaci da sallah baka sakaci da azumi baka sakaci da zakka baka sakaci da duk abin da ake kira asha'irut ta'abbudiyya ayyuka na ibada baka sakaci da haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka iyayenka matanka ya'yanka maƙwabtanka ba ka zalunta su cikin dukiyarsu ba ka zalunta su cikin mutuncinsu ba ka zalunta su cikin abin da ya shafi jininsu to wannan imanin da ka kudurce a zuci ka furta da baka aikin ka na gaba ya gaskata shi amma inda za zaka kururuta imani kowa ya ji amma baka yin sallah har yanzu baka zo mummuni ba tunda Allah ya siffanta munafikai da haka cewa wa idza qamu ila salati qamu usala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila da haka ya ɗan uwa wannan ne hakikanin imani a wurin ahlus sunna wal jama'a kudurin zuci dangane da yantakar ubangiji dangane da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi shine mafifici cikin halittar Allah Shi ne mafi kaunatuwa a wurin Allah Shi ne mafi daraja da matsayi a wajen Allah kuma lalle ubangiji ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi ya zamanto khatamun nabiyina wa imamul mursalina kuma lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba da lamunin shiga aljanna ga wanda ya bi shi wanda duk bai bi shi ba zai shiga aljanna ba to wannan dole ne ka kudurce haka a zuci dole ka furta haka da baka dole a aikace kuma ka yi aikin da ke gaskata haka sannan imani a wurin su'alin suna wal jama'a yakan karu yakan rabu. abin da yake kara shi shine ayyuka na musulunci idan kana da kyawawan ayyuka kullum suna haɓaka suna karuwa to wannan yana ƙara ɗaukaka matsayinka a cikin imani abin da ke rage shi ya zaizaye shi ya zaftare shi shine ayyukan sabo ba ayyukan barna ba ayyukan ta'abbanci gwargwadon yadda kake yin ayyukan barna gwargwadon yadda kake ragewa kanka matsayi na imani kuma gwargwadon yadda kake nesanta kanka daga rahmar ubangiji tun imanin yana raguwa yana raguwa wal iyazu billah in baka yi wasa ba wata rana sai a neme shi a rasa wato imani kenan yana karuwa sannan kuma imani yana raguwa ba ɗaya ɗayan abu ne ba wanda baya karuwa baya raguwa a'a abu ne wanda yake yana da asali a zuci amma farcin baka da aikin gabbai suke gaskata shi sannan kuma yawan ayyukan shi ke nuna karuwar imanin game da raguwar ayyukan shi ke nuna raguwar imanin ubangiji ta'ala ce wa amman lazina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsirun ubangiji ta ala wai za iza tulat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim tawakkalun ubangiji ce zadu imanan ma imanihim ubangiji ce walladina hatadau zadahum hudan wa atahum taqwahum dukan waɗannan ayoyi na nuna karuwar imani dukan abin da ko zai iya karuwa to akwai sababin da ya sa ya karu sannan kuma kenan zai iya raguwa idan an samu sababin da zai sa ya ragu din sannan yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a wato yin riko da abinda da sahabban annabi suka kasance a kai tare da yin koyi da su da kansu inda mutum zai ƙi su su duka koyi ɗaya daga cikinsu ko ya kashe lokaci wajen bayyana aibinsu ko zaginsu a wurin ahli suna ana kirga wannan mutumin a matsayin dan bid'a ba kuma zai fita daga kurkukun bid'a ba har sai ranar da ya kaunace su su duka ya so su su duka ya roƙa musu gafara su duka zuciyarsa ta kubuta daga ƙinsu ko jin haushinsu ba don komai ba saboda duk lokacin da aka yi maganar imani a cikin alkur'ani ko aka ce mummunai to waɗanda suke shiga a ajin fari cikin rukunin mummunai su ne su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda imani zai gaskata akan wani jil wani generation guda ɗaya a duniya to da su kaɗai ne kenan banda su babu kowa in ko banda su akwai wanda kalmar imani za ta gaskata akan shi to su ne na farko wanda ba su ba sai dai ya zo na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko na ɗari ko na dubu da ɗaya ko na makamancin haka amma su ɗin su ne na farko su ne waɗanda suke da rai da numfashi lokacin da Allah ya rinka saukar da ya ayyuhal na amanu a duk inda ka ganta cikin alqur'ani lokacin babu ni babu kai ka a lokacin ba ma ba ma ni da kai ba babu su shehu Usman bin faude ko Abdullahi na Gwandu ba ma waɗannan ba a lokacin babu su imamu malik ibn anas babu su imamu shafi'i domin dukkanin su babu wanda yayi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da rai lokacin da aka rinka saukar da ya ayyuhal ladina amanu sune sayyidina abubakar da umar da usman da ali da sa'ad ibn abi waqqas da abdurrahman sa'ad ibn abi waqqas go da <laughs> da abdulrahman bin Auf da Talatu bin Ubaidillah da Zubair bin Al-Awwam da sauransu da sauransu waɗanda suke aji masu yawa su ne waɗanda idan aka ce ya ayyuhal ladina amanu kai tsaye da su ake ashe kenan riko da shiriyar su wannan na nuna tsira yin watsi da shiryarsu su na nuna halakar ɗan adam da taɓewarsa da ce bayan lamarinsa su ne waɗanda ubangiji ta'ala ya ƙaddara musu zama makwabtan annabi ba ya da makwabta sai su su ne kuma waɗanda suka zama surukansa da suka auro a gidansa shi kuma ya aura a gidajensu ya aura a gidajensu ya auri Aisha kar Abubakar Siddiq ya auri Hafsa bintu Umar ya auri Sauda bintu Zam'a ya aura a dake dai ba hakinta ba musulmi bane ba Sauda ya auri um, Ramla bintu Abi Sufyan wanda babanta ya adawa da musulunci daga baya ya zo ya musulunta su kuma sun aura a gidansa sayyidina usman ya auri kayya da ummu kulthum ya auri wannan ta mutu sannan ya sake auren wannan ta mutu ali bin abi talib kuma ya auri na fatima su mamu a lokacin da yake shine liman a salloli guda biyar na yini da sallar juma'a da sallar idin karamar sallah da babbar sallah da su ya fita yakin badar mutum ɗari uku da goma sha da su aka yi yakin uhud mutum kusan dubu ɗaya da su aka yi bai'atar ridwan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da su aka je fatawa makka mutum dubu goma da su aka tafi yakin tabuka a wurin su ya saya ko suka saya a wajensa da su ya magana ko suka yi magana da su. babu yanda za a yi ubangiji subhanahu yi wa annabin da ya fi kauna zaben tumin dare wajen makwabta wajen mamu wajen abokanan tafiya gwagwarmaya da yaɗa musulunci tunda har Allah ya zaɓo su ya kawo shi ya kawo su zamaninsa na nufin cancanta su da kima su da darajar su da ba su da wannan kimar ko wannan darajar da su a watsar da su a zamanin da ba na annabin ba in ko da duk da sun yi zamani da shi su taɓaɓɓo ne to da mun ga aya da ta sauka dalla an tarso irin yadda aya ta sauka ta ce tabbat yada abil hadin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasab a sheke ne ya ƴan musulmi san waɗannan mutane reshe ne na san annabi kamar yadda kinsu kuma reshe ne na kinsa ma'ana duk wanda yake kinsu to yana kin annabi ta wani bangaren duk wanda yake san su to kuma yana san annabi ta bangarori da dama kenan ya kamata mu gane wannan kuma duk abin da za a faɗa na kurakuransu ko kasawarsu wannan kasawa ce ta ɗan adam a matsayinsu na waɗanda ba ma'asumai ba su adalai ne ba ma'asumai ba adali shine wanda yake da rigayen aikin alkhairi ba wanda ba yadda kuskure ko ɗaya ba domin wanda ba da kuskure shine ma'asumi amma adali ba a cewa ba da kuskure yana da kuskure sai dai aikin alkhairinsa ya rinjaye kuskurensa wanda wannan kowa yake bukata dan ya shiga aljanna in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima kaga idan ka nisanci kaba'ira za a kankare sayyi'at ba sai akwai sayyi'at kuma a gefe daya wanda nisantan kaba'ira zai sa a kankare ta wannan dalili da kai da mu da su duk haka ne ta yaya za mu ɗauka mu za mu ci rabon da gajiyar wannan aya sahabban annabi ba za su cire banta da gajiyar ta ba sannan ko da dukkan ka ba'ira gare ka idan ka tuba kuma Allah zai gafarta maka da haka yace ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana واغفر لنا انك على كل شيء قدير don haka duk abin da za a faɗa na kasawa irin tasu wannan baya rushe adalarsu da ta tabbata ta hanyar ayoyin alkur'ani da hadisai ingantattu duk abin da za a faɗa na kuskuren su wannan baya rushe matsayin da suke da shi a wajen Allah sukan yi kuskure dan su haka suke ba masumai ba amma kuma tare da kuskuren Allah bai rushe imanin su ba nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir don haka duk abin da za a faɗa na kasawa irin tasu wannan baya rushe adalarsu da ta tabbata ta hanyar ayoyin alkur'ani da hadisai ingantattu duk abin da za a faɗa na kuskuren su wannan baya rushe matsayin da suke da shi a wajen Allah sukan yi kuskure don su haka suke ba masumai ba amma kuma tare da kuskuren Allah bai rushe imanin su ba bari in baku misali guda ɗaya cikin alkur'ani a kissar na Aisha lokacin da aka zarge ta cewa ta yi kaza ta yi kaza Allah ya saukar da ayoyi goma cikin suratun nuri dan wanke ta ta da cewa ƙarya ake mata da aka ce ta yi fasikanci ko ta yi zina innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا أفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورامته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم فقال كبرة waɗannan ayoyi goma su suka wanke na na Aisha ta tas aka zargi waɗanda suka yi laifin aka kasa su gida biyu aka ce akwai waɗanda suna da azaba mai girma Allah ba zai yafe musu ba shine zai tawalla kibarku akwai kuma sauran wanda ana sa ran a yafe musu to waɗannan wanda aka ce akwai sa ran a yafe musu cikin su akwai Miftah ibn Usafa Sayyidina Abubakar ya ba shi hannun jari yana taimaka masa a rayuwa lokacin da ya koma baki cikin abin da ya shafi na Aisha bisa ga kuskure ba bisa ga niyya ba aya ta sauka ta wanke ta sai ce to daga yau ya dana taimaka masa sai Allah ce a'a ai ya imani ya ba ya halarci yakin badar wannan kuskuren da yayi bai rushe imanin sa ba bai rushe yakin badar din sa ba bai rushe hijirar sa ba wala ya atali ulul fadl minkum wasati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal me yasa aka yafe wa miftah yana da rinjayen aikin alkhairi me yasa aka tsinewa Abdullah bin Zaid bin Salul dama yana da rinjayen aikin barna munafiki ne da haka wannan sai aka yafe masa dan shi fariqun fil janna ne wanda aka kiyafe masa dan shi fariqun fis sa'ir to dan saboda haka kenan waɗannan mutane suna da ƙima suna da daraja yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a girmama su mutunta su yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a yadda da cewa su ne mafifita baitin annabawa bayan annabawa ba wani mutum mafi daraja irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun samu wannan matsayi ne saboda matsayin annabin sallallahu alaihi wasallam domin kowane annabi sahabbansa da suka yi imani da shi suna samun daraja ne gurgurdan matsayin shi annabin ba wai nashin daidai yake da nasu ba ana ba su girma na mabiya annabi kaza to a cikin dukkan annabawan Allah ko manzon Allah ne mafi daraja a sai a cikin dukkan mabiya annaba ko mabiya annaba kuma su ne mafiya daraja in ya zanto alhawariyun na lokacin annabi Isa sun samu kima قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهر دم صحابة من ذلك بدأ سابقي بابا يا كيف سنة بقيمة صحابة أنه موسى سنة بقيمة sahaban annabi ibrahim da suka yi imani da shi suna da kima sahaban annabi nuhu da suka yi imani da shi suna da kima da haka da aka tashi tsamar da shi ba a kyale su ba fa an dainahu wa man ma'ahu fil fulkil mas'ul thumma azraqna duk yadda da waɗannan sai ka ɗauka kuma sahabban annabi su ne taɓaɓɓu banda taɓewa da hasara babu abin da zai wa mutum wannan mummunar aƙida wannan ƙazantar ƙuduri da mai yansa sai mutumin da ubangiji ta'ala ya sa shi cikin taɓaɓɓu Allah tsare reshe na wannan yana daga cikin aƙidar ahlus sunna wal jama'a wanda ya fi kowa daraja a cikin sahabban manzo Allah shine sayyidina Abubakar Siddiq daga nan sai Umar dan Khattab daga shi sai Uthman ibn Affan to daga kan Uthman aka samu sabani waye ya fi daraja waɗansu suka ce Aliyu waɗansu suka ce Abdurrahman bin Auf waɗansu suka ce wani waɗansu suka ce wani amma zance mafi inganci shine Aliyu abin da nake so in ce muku ukun farko din nan babu sabani kan fallalarsu da fifikon sa akan ragowar Ali bin Abi Talib akai sabani kan fifikon sa akan sauran amma cewa shi yafi sauran wannan shine zance mafi inganci a wajen ahlus sunna wal jama'a wato kenan dole gabatar da waɗannan guda ukun sama da kowa sannan daga waɗannan guda ukun abubakar da umar da usman wanda na ce muku aliyu kuma zai biyo baya bisa ga zance mafi inganci aliyu ana hada shi da sauran ragowar waɗanda ake kira yan shura kwamitin shura da umar dan khattab ya assasa su wanda aliyu na ciki abdurrahman bin auf na ciki talha bin ubaidullah yana ciki az-zubair ibn al-awwam yana ciki <laughs> ina jin masu masu ruwan da suna so da su samu ladan ruwan mu ko muna so mu samu rasuwa don mu fahimci da muke so mu ce saboda haka waɗannan dai su ne ɗan kwamitin shura na lokacin Umar ɗan Khattab Allah su ƙare da a gare su suna bi ma waɗancan guda uku ta fuskar falala da daraja to daga nan sai mahalarta yakin badar suna da falala akan wanda bai je ba to daga nan sai waɗanda suka halarci bai'atul ridwan suna da falala akan wanda bai je ba daga nan gudan sai kowa kuma ya samu falalarsa gargadon yadda ya riga dan uwansa shiga musulunci da kuma riga shi yi imani ya yan uwa abinda dai wannan ke nunawa sahabbai dukkan su suna da daraja sai dai kuma su da darajarsu kuma ba ɗaya bace ba mataki mataki ne wani ya ƙara wani wani ya ƙara wani to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke yana daga cikin asali jigo a cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a mutunta iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ake kira adal bai da tsare haƙƙinsu da girmama su da ganin darajarsu da ƙudurce darajar tasu a cikin zuciya su ko idan an ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa ahlul baiti bambancin su da sahabbai shine su ahlul baiti suna cikin zuriyar gidan annabi sahabbai ko ba lalle bane ya zanto duk wani sahabi a cikin zuriyar gidan annabi akwai wanda ya hada rabo guda biyu gashi sahabi gashi kuma yana cikin ahlul bait kar ku manta abin da ke mayar da mutum sahabi shine sharuɗa uku da ake so sharaɗi na farko imani da annabi sharaɗi na biyu gamuwa da annabi ya zanto mutum ya taɓa gamuwa da shi a rayuwarsa sharaɗi na uku mutum ya mutu akan haka ba tare da ya canja ba ko da mutum ya yi imani da annabi in bai taɓa gamuwa da shi ba to shi ba sahabi bane yanzu annajashi sarkin Habasa wanda ake kira ashama wanda suka yi zamani da annabi har annabi ya tura sahabbai suka yi hijira zuwa can ya yi imani da annabi amma bai taba ganin annabi ba da haka an tashi ambatan sahabbai shi baya ta gashi sun yi zamani da annabi amma bai taba gamuwa da shi ba da haka gamuwa da annabi imani da shi mutuwa kan shi akai imani shi ke mai da mutum sahabi to wai alul bait alul bait su ne mutane kamar haka na farko banu hashim dukkan wanda yake banu hashim ne mace ko namiji musulmi to ya zama cikin aral bai na biyu ƴaƴan annabin da jikokinsa duk wanda yake ɗa ne na annabi ko jika jika na kusa ko na nufa to ya zama cikin aral bai abu na uku matan annabin kansa waɗanda ya aure su aure ba wai sadaka ba aure kuma ya mutu suna karkashin igiyar aurensa ko suka riga su mutuwa to waɗannan su ne ahlul bait a yanzu duk wanda aka bi salsalarsa shi wani dan wani dan wani jikan wani ne ya cike zuwa ga wancan wuri da muka ambata ya zama cikin ahlul bait kaga anan banu hashim ya kamata mu yi bayanin su wane ne banu hashim shi hashim shine mahaifin shaiba shaiba ɗin nan kuma sunansa shine abdul muttalib kaga ya fi shahara da abdul ɗin hashim hashim shine baban abdul abdulmuttalib abdul shi kuma shine mahaifi ga abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam da aliyu da abin abu talib mahaifinsu aliyu da abbas da hamza da alharis da kuma safiya duk waɗannan ‘ya'ya ne gawa abdul mutal duk wanda yake musulmi mace ko namiji kuma ya zanto yana dangantuwa gidan hashim to wannan yana cikin alul bait ina ba ta fahimta to wannan mace ko namiji musulmi da yake dangantuwa ga wannan gida ta zama alul bait ya'yan annabi kuwa an riga an san guda bakwai ne hudu mata uku maza mata Rukayya, da ummu kulkum da zainab da fatima Allah shi yadda da su ka yadda da su gaba da maza kuwa da alqasim da abdullahi da ibrahim kaga 'ya'yansa guda bakwai ne da kuma cikin ikon Allah jikoki da suke yi ragowa su ne waɗanda Fatima ta haifa Zainab ta haihu amma ɗanta ya rasu tun lokacin rayuwar ɗanta ko ƴanta sun rasu tun lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Fatima kuwa ƴaƴanta Hassan da Hussein su kuma sun har annabi ya bar duniya suna nan da ransu to saboda ta ga waɗannan su ne ake kira zurriyar annabi ƴaƴansa da me jikokinsa hakan da husaini ba su kaɗai ne ba dan Fatima ta haifi ƴaƴa guda biyar da Hassan da Husain da Muhsin da Zainab da kuma Ummu ya ɗan Fatima ke to dole daga Ahlul Bait to daga nan sai matansa matansa ku kun riga kun san su sha ɗaya ne guda biyu suka riga shi mutuwa tara kuma suka wanzu bayan rayuwarsa nana Khadija ta rasu kafin shi sannan sai Zainab bintu Kuzaima ita ma ta rasu kafin sa banda Zainab bintu Jahash ita daban ta ta rayu bayan sa to kaga waɗannan su ne matansa kuma duk suna cikin aral lokacin da duk aka ce aral baiti iyalan gidan annabi zurriyar gidan annabi ana nufin waɗannan idan ta wani ya ware waɗannan ya ce ban da su to ya karyata tarihi kenan kuma ya tsare ta ayoyi ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani ikon Allah shine babu wanda ya tambaye ta fuskar ya tabbata ta fuskar nassi karara da sunan ahlul bait an kira shi da ahlul bait sai matan annabi inda a cikin alqur'ani ne ragowar da hadisi suka tabbata don matan annabi su ne nassi karare da ahlul bait ragowar kuwa to duk sun shiga da tafsirar mai hadisi domin idan ka ɗauki ayar inna ma yuridu Allah li yutahhira ankum rizqa ahlul bayt wannan tana magana ne akan matan li yuzhiba ankum rizqa ahlul bayt wa yutahhirakum tutahhira wannan tana magana ne akan matan annabi domin farkon ta shine ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما كاتك يا نساء النبي يا كومة النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن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 amma ragowar kamar yadda na faɗa sun tabbata hanyar hadisi su mata a dunkule haka aka ambace su kila in akwai maganar ayar tisga to sai dai ta hanyar isara a cikin ayar da ke cikin al imran faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min ilmin fa qul ta'ala nadu wa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum abna'ana wa abna'akum babu a'akin idan ka ce ai wannan tsanuna ƙaƙa sun shiga sai ce na ka ga jam'i ne na ibn ba ba ya maza kawai ta shigar da ina mata kuma da kuma sai ka ce wa bana eh, sai dai kuma min babu taglib a lugar larabci akwai taglib to shi kenan wani na wani sa'akum kuma matan kuma sun sake shiga ana wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al lana sallaha lil kadibin da haka ya ɗan uwa aqida ta gari wanda alqur'ani ya koyar hadisan manzo Allah suka yi sharhi ita ce aqidar girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aqidar girmama iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kare musu matsayin su kare musu martabar su kare musu darajar su shigar da su a cikin salati lokacin da za a annabi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad da kimanta su da mayar da martani game da dukkan wanda ya musu shagube ya zage su ko yake zai ci mutuncin su shi ma a mayar masa da martani a nuna masa bai daidai ba wannan yana daga cikin akira ta ahlus sunna wal jamaa kuma ba faɗa a tarihi ko gaba a tarihi tsakanin sahabban annabi da ahlul bait babu wannan gabar duk wata rigima da wani zai hikaito an same ta tsakanin wani sahabi da wani ahlul bait to irin wannan rigimar an taɓa samun ta tsakanin wani sahabin da wani sahabin ko tsakanin wani ahlul bait da wani ahlul bait din irin wanda ko a gida ɗaya kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya kwato ba ba ni a cikin rayuwa wanda wannan baya nuna kiyayya ko gaba ko ki a cikin zuci ni ne a cikin rayuwa amma a ce ga wata gaba gabarin sahabbai sun danne haƙƙin iyalin gidan annabi wannan ƙarya aka wa tarihi babu inda tarihi ya rubuta haka yana daga cikin aqidar ahlus sunna ya yi wa musulmi wato ahli sunna wal jama'a suna lizuntar abinda ake kira ita kanta sunna suna nesantar kishiyarta don sunna ita suke tabbatar da mutane akan daidai kishiyar suna ita suke rarraba mutane wato sunna tana haɗa kan mutane amma bid'a tana wargaza su rarraba kan mutane dan ahli sunna su suka fi kowa martabar dangantaka domin suna danganta kansu ne kai tsaye zuwa gaba annabi sallallahu alaihi amma duk wanda ba su ba ko yana danganta kansu ne zuwa ga wani kafin annabi idan an bi igiyar tarihi tsakanin wannan wani da annabi kila kawo matattakala biyar ko shida ko bakwai ko goma ko sama da haka amma kaga ahli sunna ko kai tsaye sai suka danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga suna da sharafin nisba wato daraja ta nasabar tasu da suka nasabta kansu kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ita take hada kan mutane bid'a ita take warga kan mutane da haka manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di عبدوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة kuma annabi yayi bayanin cewa yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya. kirista sun kasu kashi saba'in da biyu. al'umma su zata kasu kashi saba'in da uku. cikin kashi saba'in da uku dinnan dukkanin sauran kasa-kasan yan wuta ne sai kaso ɗaya da yan aljanna aka tambaye shi wani kaso ɗaya daga cikin aljanna aljanna ce ma kana ala muslima ana alaihi wa ashabi duk wanda yake akan irin abin da nake kai yau ni da sahabbai da wannan sai nuna abinda annabi ya rayu shi da sahabbansa shine shari'a sabawa haka kuma wato ainihin shine kishiyar shari'a sannan kuma ahalus sunna wal jama'a na daga cikin jigon al'amari a wurin su kullum suna gabatar da ilimi akan aiki sai sun fara ilmantuwa da abu kafin su aikata shi ba sa aikata abu bisa ga jahilci ba tare da sun kayyace shi ba saboda ayoyin alqur'ani sun yi isharar zuwa ga kai ilimi kafin kai aiki shi yasa ya zama farkon wahayin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ikra Allah yana da dama ce da shi salli ko addi zakata malik ba yadda zakar dukiyarka ko sun shahar ramadan azumci watan ramadan amma Allah bai ce da shi yi sallah yi zakka yi azumi ba sai ce da shi ikra ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wato kai karatu saboda sai mutum ya fara karatu kafin yi aiki kuma ubangiji ce da shi alam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم wato fa'alam ka yi sani ta ka nemi ilimi annahu la ilaha illallah cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah ilimi wanda yake wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubinka kaga istighfari aiki ne amma sai aka fara umarni da ilimi kafin aiki karatu kafin aiki duk wannan yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a sannan yana daga cikin shishike a wurin ahlus sunna wal jama'a san juna da kaunar juna tunda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya siffanta su da haka yake wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna allaha azizun hakim san juna domin wilaya da aka ce ba'dhum awliya'u ba'd abu uku ne wilaya abu na farko kauna to kaga akwai kaunar juna tsakanin mummuni da mummuni sannan abu na biyu an nusra taimako akwai taimakekeniya da juna tsakanin mummuni da mummuni sannan kuma alqurbu kusantar juna ba tare da nisantar juna ba akwai kusantar juna tsakanin mummuni da mummuni dukkan waɗannan ababai ne da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a take ginuwa kai ya zama wajibi a sunance a aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ganin girman su da mutunta su da ihsani zuwa gare su da kare martabar da lura da haƙƙin su da tallafa musu da abin da suke bukatan tallafawa a cikin rayuwa wannan wajibi ne a aqida ta ahlus sunna wal jama'a ya akwa waɗannan ababai da na ambata mana kaɗan ne daga cikin ababai masu tarin yawa wanda aqida ta ahlus sunna wal jama'a ta kunsa kuma wanda dukkan wanda ke sauraron karatu na malaman sunna ko yake saura yake karanta rubuce rubuce na malaman sunna zai tarar da ƙarin bayani ninkin ba ninkin abin da na faɗa ba ma tare da haka kullum da'awar sunna ana tuhumar ta cewa raba kan mutane wannan ba gaskiya bane ba da'awar suna ba ta raba kan mutane ana tuhumar ahlus sunna da rashin girmama iyaye wannan ma ba gaskiya bane ba cewa ahlus sunna ba sa girmama iyayensu sannan ana tuhumar ahlus sunna a wani lokaci cewa ba sa son waliyan Allah wannan ma ba gaskiya bane ba ahlus sunna suna kaunar waliyan Allah inda duk rigimar take shine su wane ne waliyai wannan kenan sannan wata rigimar ta biyu yaya ake girmama iyaye ya ake girmama iyaye wannan duk anan rigimar take iyaye duk inda Allah ya yi maganan bauta a wurare da dama ya hada da cewa kuma a kyautata ma iyaye kaga iyaye ihsani ake musu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana العبادة لله والإحسان للوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا to wanda ba su fahimta ba lokacin da aka ce nau'i na bauta haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba a wa ko iyaye ne sai ce da kai ka ce kar a girmama iyaye ka ce kar a mutunta iyaye ko ko abin da ka ce kar a musu shine bauta amma ihsani haƙƙin su ne dole a yi musu ihsani abincin su suturar su maganin su ɗakin kwanan su da duk abin da suke bukata kana da halin ya zama wajibi kai musu mutuntawa lokacin da kake tafiya tsakaninka da mahaifinka yana gaba kana baya ba kana gaba yana baya ba sai ya fara magana ka yi ba kai ne za ka yi magana kafin shi ba sai ya zauna ka zauna ba kai ne za ka fara zama ba sai yana tsaye lokacin bai riga zauna ba in yana magana ba ta yanke shi sai ya kare ba yana yi kana yi ba in yayi magana da sauti sai ka zaɓi muryar da take kasar tashi kamar yadda martani da ita ba daidai da tashi ba duk wannan sune hanyoyi na girmamawa na mutuntawa gabatar da ta akan ka gabatar da abin da mahaifiyarka take bukata akan kai bukatar taka ta karan kanka wannan wajibi ne ko na ɗayawa mahaifinsa wannan to amma idan muka ɗauki wani abu na al'ada guda ɗaya da aka ce a to me yasa ba sa faduwa kasa su girma iyaye ko su cire takalmi daga nesa sai mu ce kun ga wannan al'ada ta garin mu mu gane bambanci tsakanin al'adar garin mu da koyarwar annabin mu Anas dan Malik yake cewa babu wani mutum da jama'arsa suke girmama shi irin yadda sahabbai suke girmama annabi babu wani mutum da jama'arsa suke son shi irin son da sahabbai suke wa annabi yace amma tare da haka idan ya taho wuri ba sa tashi don sun san baya san haka amma ko mu yau ko malami shi daji a cikin makaranta mai ake tashi yake amma annabi ko baya san haka kaga lokacin da ka faɗa haka ga wani shi kuma sai tana tun da ya tashi yana yaro ya ga ɗan manya sun zo tashi yake sai ce to kai din nan sai ka kawo sabon abu cikin addini saboda shi gani yake abun nan da ya samu iyaye da kakanni shine tsohon abu to kai kuwa nakan da annabi koyar shine tsohon abin shi shi ya kawo sabon abu cikin addini idan ka ce meye kake nufi da sabo wani yau ka taba ji ko kana nufin tabbatuwarsa a tarihi yau ka taba ji ba mu yadda abu sabo wallahi ban taba ji ba sai yau shikenan ba mu nuna sabo ne ni da ban taba ji ba sai yau amma abin igiyar tarihi a gani yau sai fara tsakanin nakon da nawa kaga wannan daban Mu'adh bin Jabal ya je kasar Sham ya mutane suna girmama manya ta hanyar su faɗi su gaishe su sai ya zo yana kokarin ya tattare tufafin sai faɗi ya gaida annabi annabi ce me wannan ce ganin ana wa mutane a kasar sham sai naga kai ka fi cancanta in yi maka sai manzo Allah ce law kuntu amiran ahaban an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min idan hakki alaiha kaga sai annabi ya hana shi babu ko wanda mutumin da sahabbai suke girmama su irin manzo Allah idan yana magana ba sa magana shiru suke lokacin da yake magana dan saurare ka annama ala ru'usihim at kai ka ce tsuntsaye ne akan kawunan su ka kaddara irin natsuwar da zaka lokacin da tsuntsu ya akan ka baka son ya shi. irin wannan natsuwar ce sahabbai suke lokacin da annabi ke magana kaga matukar mawa kenan lokacin da yake magana ba sa yanke shi sai in ya kare sannan sai su yi magana to kar kenan hanyoyin girmamawa da mutuntawa na al'ada daban na shari'a kuma daban to sai mu gane menene abin da yake na shari'a ne shari'a ta ce meye me kuma abin da yake na al'ada ne akwai lokacin da shari'a da al'ada ba sa cin da juna sun bace shikenan akwai lokacin da za a samu sabani al'ada ta nuna ai kaza kuma shari'a ta ce ai kaza to kaga nan Allah bai halicce mu ba dan mu yi al'ada ya halicce mu dan mu yi dan mu bi shari'a a lokacin nan sai mu yi bayani ta hanyar da za a gane su ma kuma iyayen su yi hakurin saurare shikenan sai mu su fahimta ba mu fahimta mu gudu tare mu tsira tare amma yaso da dama za ka gari yaso nawa ne ɗa zai je da safe ya yi durƙuso na marafinci ya ga yadda mahaifinsa amma babu ruwan da mahaifin ko cinsa ko shansa ko suturarsa baya wa mahaifin ba ya jin kan mahaifin ko mahaifiyar mahaifin ke hana ido idon sa kan ɗan amma ɗan babu ruwan shi da shi amma mun ɗauka wannan sai takalmi daga nesa wajen rabin kilomita da abin nan wannan shine muka ɗauka kaga wannan kuma al'ada ce amma ya zami mu tarare mahaifan namu su ji daɗin rayuwa da mu su ji cewa eh lalle duk wanda ya ɗa biyu uku hudu biyar maza rigis ga su suna nan lalle ya huta a rayuwa ya kai lokacin da ɗan shekara sittin saba'in ya ya huta baya buƙatar sai ya je kasuwa da kansa duk abin da ya kamata su yi masa za su iya masa ba za su zalunce shi ba ya gani a tattare da su cikin mu'amalar su ko yau ya rasu za su iya rike kannan su ƙanana ɗan shekara biyar shida su ɗan shekara ashirin da talatin cikin su ya ga haka cikin su ya ga ba sa bambancewa tsakanin ɗaya'n wannan ɗaki da wannan ɗaya'n wannan ɗaki duk suna ganin uba ɗaya suke sun san cewa yadda su ke son su haka yake son wancan dan haka sai suke son wancan dan su daɗaɗa wa mahaifinsu da su samu lada su shiga aljanna nawa ne suke yin haka a cikin rawar mu wanda wannan shine hakikanin da'a ga mahaifa shine hakikanin biyayya ga mahaifa shine hakikanin ihsani ga mahaifa sannan su kuma waliyai da ake cewa ba a son su kaga su inda suke rigimar tantancewa waye wali yanzu duk Kano gaba daya an tantance ya cikin waɗansu mutane da ba su wuce cikin yatsun hannu ba na dama to ka ce Allah ba da wali sai guda biyar to an kai ma ka san cewa lissafin naka baka yi daidai ba lissafin ya yi kaɗan a ce guda biyar kaɗai guda biyar sannan kai da aka tambaye ka tsaka kai kai ɗin kai ko waliyin Allah ne ko abuwin Allah ne me za ka ce domin walitakar fa ita ce kauna idan aka ce waliyin Allah ana nufin mai kaunar Allah ana nufin mai taimakon addinin Allah ko da iliminsa ko da dukiyarsa ko da sa ana nufin mai kusantar Allah ta hanyar ayyukan farilla da nafila to wannan ma'anonin guda uku shine waliyi wanda ya wani wannan wali ta kasu tafi bin kasa sama da ɗayan za ku gane wannan cikin hadisin man adali waliyan faqad azamtu bil harb Allah ta duk wanda ya gaba da waliyi na to na shelanta masa yaki shi da zamu yaki ne da shi to dan girman Allah mutum yana da hankali dan wace riba za ka samu kai yaki da Allah duk mai kiwon waliyan Allah ba Allah shi zai gaba da shi Allah sai kai shi ya rafi faɗa da shi dan ya bayyana waye waliyin sai fa ababe guda biyu farillai da lafiya yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faradtu alayhi bawa bai taba kusanta ta ba a wurina sama da abin da na farlanta da abin da za ka yi mafi kaunatuwa a wurin Allah sama da abin da ya farlanta maka ka gama da sai na ka ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه bawana ba zai gusa ba zai gusa ba yana kusanta ta na fulfuli na fulfulin sallah na fulfulin azumi na fulfulin sadaka hatta uhibbahu har sai na kaunace shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa la'uyanna ولئن سألني in ubangiji ce ba ba zai kusance ba zai gushe yana kusanta sar na fulfuli har sai na shi in ko na so shi zan kasance masa jinsa da yake gani da shi da yake ji da shi gani da yake gani da shi da yake bayarwa ko karɓa da shi kafa da yake tafiya da ita malamai suka Allah zai wa ba zai sarrafa wannan babban ba cikin abin da yake ba Allah sabon mu shine zai mai da kawali. ayyukan farilla da ayyukan ne nafila wato kenan in ba ake in ga ba mu ba wajen akwai ya ko ba bane ba wallahi sallahu mun yadda akwai kawali. ba wajen suna da kima ko ba su da kima bane ba wallahi sallahu mun yadda suna da kima inda ake rikici ko dai a takaice a ce huku ne kadai ko biyu ne kadai ko uku ne kadai ko sabi na ake ko a ce da wani da wani banda su babu kowa kaga wannan inda annan ne yake mu idan muka duba suratu yunus sai mu ba Allah ko ala malaman Allah suka ce istifahiyya istifahiyya buɗe zance ku saurara ku kawo hankulan ku da tunaninku inna awliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba su jin tsoro ba rafi bakin ciki ka ganin sai aka fada sakamakon kafin a bayyana su waye malamai suka ce hikimar faɗin sakamakon kafin bayanin shi dai idan ka ji sakamakon ka ji kai ma ka kwaɗaitu ka zama su kuma amfanin faɗin sakamakon dan ya ziga ka ji kishin ka zama su ashe akwai yiwuwar zama su ɗin sai ce Allah zai na amanu wa kanu ya tafi suna wanda suka yi imani kuma suka yi takawa duk mai imani da takawa a ba a yanzu a nan gaba waliyin Allah ne don mai imani kwakwawa a makka a madina a kudus a bagababa a maroko a kano a abuja waliyin wallahi duk mai imani da takawa wallahi waliyan Allah ne a ko ina yake الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأكبر كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم التي صور لي سنة بشارة سنة بشارة على الدنيا سنة بشارة على الآخرة لا تبدل لكلمات الله كركم مثلا كلمة الله ba wanda ya isa canza kalmomin Allah hukunci ne Allah ya dora shi yadda yake wani ba zai canza shi ba wani ba zai za ku ɗauki ba daga nan zuwa can zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda yake babban rabo to ba ka ga an uwa in ma muna da laifi to kila wannan shi ne laifi. amma a hakikanin gaskiya mu dinnan da kuke ji da gani mun fi kowa son waliyan Allah mun fi kowa girmama waliyan Allah eh, wannan haka aqidar mu take kuma haka Qur'ani ya nuna mana haka hadisi ya nuna mana sannan kuma wani abu na ƙarshe wanda akan su wanzuwa shine su abokanan sai in ce dinmu sukan ɗauka cewa shara'in wali ne ya zama yana da karama saboda ku ahli suna kuna inkarin farama muka ce a'a ka duba littafin aqidatu tahawiyya ɗaya daga cikin littafin da ke bayyana aqidar ahli sunna wal jama'a yace yana daga cikin aqidar mu al-imanu bi karamatil awliya'i dole sai mutum ya yi imanin cewa waliyai suna da karama to amma inda rigima take daukan cewa lalle kowane wali sai wali ya samu karama daukan cewa yawan karama na nuna fifikon walitaka wannan ne kuskure ba sharti bane wali ya samu karama zai iya samu zai iya rasa wato kenan ta iya wali ya samu karama ta iya wa ya zanto baya da karama rashin karama baya rushe wali ta iya ga wani wali na kololuwa yana da karama biyu ko uku ga wani wali na kasar shi yana da karama goma ko sha biyar yawan karama ba shi ke nuna yawan fifikon darajar ba rashin ta kuma ba shi ke nuna karancin darajar ba wannan a kibar wani kuma ba haka abu yi da haka suka ce wanda ya kowa mala cikin sahabbai sai yana abubakar amma kuma ba da karamomi irin yadda aka samu cikin waɗansu sahabbai waɗansu da karamomi abubakar ya san ya san cikin kiyamun lalle da zan kiyamun lalle. malaiku ba su sauka ba sai lokacin da usaid bin hudayr yake karanta yana cikin karatu malaku suka rike wa kasa kasa Waɗansu irin fitilu dokin sa yana zabara kamar dokin tsinke in yayi shiru ko ya ga dokin ya tsaya in ya ci gaba da karatu sai ga dokin yana zallo sai yanke karatun sai ya zo daidai inda dokin yake yana duba sama sai ga waɗansu fitilu sun yi sama sai yana ganin su har suka bace bai san ko menene ba da safe sai faɗa manzo Allah sai ce tilka mala'ikatun danat li sautika ya usay mala'iku ne suka fassauko kasa dan su jin muryarka da ka ci gaba da karatu ba ka tsaya ba da sai sun sauko kasa sararin duniya kowa ya gansu hadisin nan cikin sai bukari kaga wannan karama ce sannan ita karama yadda take mai ita wani lokacin ma baya sanin ta faru sai bayan ta faru da ni ba a fafara da ita kar wani ce yana daga cikin karama fa yanzu zan miƙa hannu in kawo maka ruwan zanga billahi allazi la ilaha illa huwa ba karama bace dabo ne rufa ida ne ba karama bati ba a takara da karama shi yasa wani mai hikima ce idza ra'aita rajulan yasiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru ولم يكن عند حدود الشرع فإنه إذا رأيت رجلا يطير يتي إن كاد متنفر يا تاج سما وفوق ماء البحر قد يسير فبغيرها ففيها أقل رواد كما فنفا بين الطيبة ولم يكب عند حدود الشرع amma bai tsaya ba kan dokokin shari'a wata rana ai sallah da wata rana ba ai wata rana ba yi ko shi kadai fa innahu mustadrajun aw bid'i to wannan mutumin kawai Allah ne masa tawalla mai kama take ko kuma kasar gumin kan bid'a dan haka ma'aunin wali ma'aunin wali abu guda uku abu na farko kaunar Allah sama da kaunar kowa kaunar manzon Allah sama da kaunar kowa kaunar da za ta bayyana a fili cikin ayyuka a gani abu na biyu neman kusancin Allah ta hanyar ayyukan nafila da kuma ta hanyar ne farilla nafila da farilla abu na uku taimakon addinin Allah ta hanyar alƙalami ta hanyar rubutu ta hanyar magana ta hanyar kan tsakali wannan ita ce wani saka ubangiji ce ya Allah na amanu in tansurullaha yace wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz kaga an nusra wani saka kenan abu na biyu wato kusancin Allah kusancin Allah abu na uku kaunar Allah ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kada yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم don haka wannan ita ce matsayar mu kuma ita ce matsayi da duk in muka samu dama muke yin sharhin ta dan mu ture tuhumar da yan uba suke mana eh, eh, dan mu ture tuhumar da yan uba suke mana kaga tunda muka ce yan uba mun yi da yan uwan mu ne eh, uba ɗaya uwa kowa da fa ma'ana ba mu kore su ba daga musulunci musulmai ne yan uwan amma suke mai waɗansu kurakurai da mi musu nasiha su ma in sun ga muna yi su yi mana nasiha a ya kamata in dakata dan kar in ma mai gabaɗaya. gaba daya wallahi ganin ku ku matasa sai kuka mu wata allura amma Allah ba a gajiye niki lokacin da na shigo ina kan kafa amma yanzu kan. alhamdulillah zan ba da sa nan abin da na faɗa zama daidai Allah sa mu tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ya shafe mana to alhamdulillah